التسميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين أيها حلقة تجو مكرا تبتات نحو الوادي جزء نجو دام تاجي درسي أحوال بناء الفعل الماضي حاليا da ake yi wa fi'il madi bina'i wannan ci gaba ne daga darasin da ya gabata na alwa'ul gina a cikin alwa'ul gina mun bayyana cewa daga cikin abin da ake masa bina'i da ake masa bina'i da Allah ta kana daga cikin abin da ake masa bina'i da ake masa bina'i da fataha shi madi to anan ya kawo mana wasu hanyoyi gabannai wa fi'il madi bina'i شيء أحوال بناء الفعل الماضي حاليا ني وفعل الماضي بناء بلتم على البناء شيء كفن شيء وأبوات شنابي بدا الأمثلة لتالي اشتد البرد سيا ظننت صار الغبار قولا يا داكي نزل المطر ruwan sama ya sauka a waɗannan misalai guda uku istadda sara nazala kowannen su fil madi ne mabniyun ala al-fatha fil madi ne mabniyun ala al-fatha misali na kudu da na biyar da na shida al-auladu yara la'ibu sun yi wasa ar-rijalu mazaje safaru sun bulaguro al-ullalu ma'aikata ta'ibu sun sun wahala ko sun gaji a waɗannan misalai guda uku na hudu na biyar na shida لعبوا في الماضي سافروا فعل الماضي لعبوا في ما في الماضي amma a nan idan muka duba karshen fi'ilin ya kasance yana da tsammani shigowar wawul wawul wanda ake kiransa da suna wawul jama'a wawul din da take mayar da mufradi shar'i in ka ce la'iba mutum da ya yi wasa in ka sa wawul za ka ce la'ibu la'ibu sun yi wasa wannan wawun ɗin ta mayar da waɗanda suke abin mutu da yawa ne jami'i ne saboda haka idan ka ce la'ibu safaru la'ibu kowannen su ilil madi ne amma mabniyul ala dhamma listisali bi wawul jama'a kasancewar ya haɗu da wawul jama'a to a wannan lokaci aka masa bina'i da dhamma saboda haka anan la'ibu karshen fili shi ne ba'un safaru karshen fili shi ne ra'un shaibo shi ma karshen fili shi ne ba'un to aka shigar da wawun wanda yake haɗe da karshen fili sosai wannan fatahan da muka saba gari sosai ta jure ta zaman ko damma a sanadiyar wawun jama'a saboda mun sani harfin mace idan ya zo wawun to dole ne harafin da yake gabaninsa ka baki wasalin damma misalai na bakwai da na takwas da na tara fata kulbaba na bude kofa talakab kulkura na tafi bol akabtu ja'izatan na karbi sakamako maka ce ja'iza abin da za a baka saboda ka ci jarrabawa ko ka zo na daya ko ka ci musabaka sadakta a misali na goma da na sha ɗaya da na sha biyu sadakta ce kaunika ka yi gaskiya a cikin maganarka adalta ta yi adalci shi hukunka cikin hukuncinka a hasanta ilallati ta kyautatawa mutane misali na sha uku da sha hudu da sha biyar albanatu yan mata ta'allamna sun koya da suka koya ta'allamna iyaka sun koyi saka saka irin wanda ake yi da da da zai al'ummahatu iyaye a fa'amna auladahunna أطعمنا سنشير دا أولادهن يا سيارته الفتيات إمتا رتبنا المائدة سنشيرا سنشيرا كوفنا لكن تدري مثال نشاكدا نشاكو نشاكو خرجنا إلى الحقول خرجنا ممتدى إلى الحقول جوا لبنا الحقول جمع من حقا في لمبو بوري كاين دنيا استنشقنا الهواء استنشقنا ميسا قاد عنكم الهواء إسكا النقي هذا الشيء mai kyau kafafna mun kira al-azhara fururuka jami'i ne na zahar fure to idan muka duba waɗannan misalai fatahatu talakabtu akhadtu na bakwai da na takwas da na tara za mu ga fi'ilul madi ne kowanne daga cikin su amma karshen fi'ilin ya zo da sukuni saboda idan ka ce fataha fataha shi ne karshen fi'ilin ha'un da sukuni talakkaf fa'un da sukuni shi ne karshen fi'ili akad akad zallun da sukuni wannan shi ne karshen fi'ili an sa tabun ne dalili ne mai yin magana in ka ce fata tu tu tu din dalili ne mai yin magana da ya bude saboda haka karshen filin shi ne harafin da yake kashin wannan tawon disko wannan harafi kuwa yana da sukun kenan a nan filin babin an masa bina'i ne da sukun fata talakaf akhab tukan dalili ne mai magana kamar yadda ya gabata haka na lokacin da kace sadakta adalta atanta misali na goma da na sha ɗaya da na sha biyu to za ka ga karshen filin yana da sukuni ne shaɗin dalili ne na wanda ake masa magana shi ake masa dalilin mukhabab in ka ce sadaq sadaqa filin ya kare in ka ce adal adal sukuni ne filin karshen sa ya kare in ka ce ahsan ahsan sukuni karshen filin ya kare ta ta ta dinnan dalili ne na mukhabab dalili ne na wanda ake masa magana kamar yadda idan ka ce sadaqtu na yi gaskiya to in ka ce sadaqta ka yi gaskiya adalta ka yi adalci ahsanta ka kyautata ta dan dalili ne na wanda kake magana da shi ake kiransa dalilin mukhaba kenan asalin filin sadaq adal ahsan فعل الماضي يكون نجد الشمس كرشان سكوني أنا يازو فعل الماضي مبني على السكون kamar misali uku da suka gabata haka na in kace ta'allam na at'am na rattab na misali da sha uku sha hudu sha biyar to za ka ga kowanne daga cikin cikin karshen sa ya zo da sukuni harafin da yake bayan wannan sukunin dalili ne na jam'in mata maimakon wawun din nan da muka yi bayani a kansa wanda take zuwa jam'i ne na maza a nan in ka ce ta'allam karshen fi'ilin ya gare a da ka kawo nunin mai fata ka ce ta'allam na kana nufin ɗan mata sun koya nunin din dalili ne na mata da yawa dalili ne na mata da yawa haka ne in ka ce afa'an afa'an karshen fi'ilin ya gare yana da binayi da sukuni in ka ce afa'an na canza idan ka ce aba'an na aba'an na iyaye mata kenan aba'an na sun ciyar na dinnan dalili ne na mata da yawa yana nuna jam'i ne jam'i ne na mata da yawa a lokacin da kace rattaba rattaba to fili ya kare fili ma bai mabni ala sukun in ka sa nono kace rattabna to ka kawo dalili ne na mata da yawa kana nufin yan mata sun jera mata sun jera in ka zo misali na sha shida da sha bakwai da sha takwas za ka samu kharaj na iskan shak na kafaf na kenan fi'il madi a nan ya kare da sukuni har yanzu sai dai an kara wani dalili ne a karshen fi'ili shine na wannan kuwa dalili jam'i ne na dalilin mutakallim wanda muke bayani a kai misali ka ce fatatu na bude ne kadai in ka cire to din ka sa na kun bude ko da yawa misali fatatu na bude ne kadai in na cire wannan tawon din na sa na zan ce kenan fatahna mun bude kenan wannan na din jam'i ne na wannan to din wannan dalili to wanda muka karanta na baya in ka ce kharaj fili ya kare ba bayyana ne da suku in ka ce kharaj na mun fita in ka ce istan shaqa istan shaqa karshen filin ya kare ba bayyana da suku in ka ce istan shaqna kana nake mun shaka kafaf filin karshen sa ya kare da suku ne in ka ce kafaf na mun shira mun shira kenan me muka fahimta a waɗannan misalai kashi dace dace guda hudu tun daga misali na bakwai har zuwa misali na goma sha takwas abin da za mu fahimta shi ne a waɗannan misalai da baki ɗaya shi zulmadi ana masa binayi ne da sukun fatahtu talaqaftu akhadtu صدقت صدقت عدلت احسنت تعلمنا اطعمنا رتبنا خرجنا استيثقنا قطفنا kowanne mabniyu ne a daskon sai mu dawo ka'ida kafin mu yi bayani a kan wannan darasi alka'ida ka'ida الفعل الماضي يبنى على الفتح فعل الماضي انا متى جنائي لفتحه wannan shi ne asali filin madi ana masa bina'i da fata duk inda kaga filin madi zahaba nasara akala katala nala ba'a bada za ka ga mabnin ne a da fata ma'ana karshen sa yana da fata illa idan tasalat bihi wawul jama'a sai idan wawul jama'a ta hadu da wannan filin madi din karfi da yaji wawul jama'a za ta juye wannan fata ta bayar da shi zama misali ta zo misali uku na farko uku na biyu kai al'auladu la'ibu safaru sa'ibu za ta ga da wawul jama'a yace fa yubna ala dalbi a wannan lokaci za a masa bina'i da damma za a masa bina'i da damma aw tasalat bihi ta'ul mutaharrika ko kuma ta'ul wanda take da wasalin ta hadu da shi bil madi aka ce wasali yana nufin wasalin ko fata ne ko damma ne ko kasara ne misali ya kawo wani misali na damma da fata misali fatatu talaqabtu akhadtu wannan tawul din tana da damma ita ce wanda muka ce tawul mutakallim na mai magana in ka ce sadakta adalta asanta wannan tawul din tana da fata ita ce wacce muka ce tawul muhataba tawul na wanda dalili ne na wanda ake magana da shi kuma kakan iya yi mata kasara in kana so sadakti adalci tsadanci to wannan tana da kasara to wannan ana kiran sa tawul mukhataba wannan tawul mukhataba tawul mukhatab wannan kuma a sadakti adalci a kunci tawul mukhataba wanda ake wa tabbaci magana sadakti kin yi gaskiya adalci kin yi adalci adanci kin yi kin kyautata to wannan waɗannan misalai guda uku mai damma ko mai fata ko mai kasaran da shi bai kawo shi ba to kowanne ana kiransa attawar mutaharrika to idan fi'il mudaya da fi'il madi idan ta'ul mutaharrika ta hadu da fi'il madi to za a yi wannan fi'il madi din binayi ala sukun kawai da zai zo au nunun niswa ko kuma fi'il madi din a hada a hada masa da nunun niswa abin da ake nufi da nunun niswa kamar yadda ya gabata nunun din da yake zuwa alama ta jankin mata ko zamiri na jankin mata in ka ce a misali na sha uku da sha hudu da sha biyar ta allam na afa'am na rattab na filin ya kare da sukuni sai aka kara nunin wannan nunin din ita ce ake karanta nunin niswa nunin ta mata wacce take nuna jankin mata auna ko kuma na ya haɗu da filin babi din amma wannan ladan kana ce sai ya ce a dalatu alal fa'il ladan da take zuwa a maimakon fa'ili a maimakon fa'ili banda na wanda yake zuwa a maimakon mafuli da duba misalai uku na karshe in ka ce kharaj na kharaj na ya take nufi ba na kharaj na mun fita fita din shi ne kharaj kharaj na mun fita na san fa'idi ne anan sai ka zo iradi za ka ce na dalil mutakallim ma'ahu ghayruhu mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu fa'iluhu ya zama to fa'il haka in haka in kace istansaqna istansaqna haka in kace kafafna to na din tana nuni ne a bisa fa'ili saboda haka fi'il madi anan mabniyun ne ala sukun لاتصاله بنا الدالة على المعين sai da za ka bambanta tsakanin na wacce take nuna fa'ili da na wacce take nuna mafulun bihi in ka ga fi'ilin ya zo da fata a ƙarshensa to na ɗin mafulun bihi in ka ga fi'ilin ya zo da sukun a ƙarshensa to na ɗin fa'ili muna gani a nan fi'ilin ya zo da sukuni ne kharaj kharaj na istansaq na kafaf na to a lokacin da kake so ka mayar da nadin ta zamanto mafulun bihi sai ka ce kharajana ko akhrajana akhraja na istaisaka na katafa na to nafin ya zama tun mafulun shi وفاعله دليل متصل فيه جوازا تقديره هو يعود الى والده هيك كان سورة وندا عن ذلك ذلك زيد اخرج لا اخرج لا استنشقا لا زيد قطف لا to wannan nafin ya zama to mafulun bihi to a wannan lokaci istanshaqa na akhraja na kafafa na wannan shirin madi ya zama to mabniyun ne a da fata a bisa asalin sa yadda muka karanta amma ta mai ta karshen filin ya zama to sukuni to filin madi mabniyun ala sukun ittisalihi ila adalla ala al-fa'il to shi ne yake fayibuna ala sukuni a wannan lokaci sai a yi masa jina'i da sukuni sukun kake nan ana wakil madi ne asali binari da fata wannan shi asali kamar yadda muka karanta lama albarko ba'a ba'a bada dabba to shi ne asali filin madi a masa binari da fata ana masa binari da zamma a wuri guda ɗaya ba shi ne a lokacin da filin madi aka samo wawu jama'a aka hada ta da shi filin madi ɗin sannan kuma a sauran wuraren idan filin ma zai tawul a tawul mutaharraka ta shige ki shi ne su ta ci kamar da muka karanta ko nunun nisuwa ko na wanda take nuna bayani ga wannan lokaci bai bula da sukun za wa filin ma zai mabuni da sukun wannan gajeren zango ne na nahu wanda ya zo daidai da hankali an gane saboda nahu din hawa hawa ne saboda dan ka ka karanta nahu wani karka je ka ta gama da nahu ka fara tafsirin gurani akwai na abin da zai ci jiro ba a cikin tafsiri ka fara kame kame ka kasa warwarewa wannan gajeren zango ne asalin filin madin a waɗannan wurare da baki ɗaya mabini ne a lalmata amma kan zai koyo in ka zo ka ce masa a waɗannan wurare da baki ɗaya mabini ne a lalmata a kari fitar da saboda in ya ce icciyar da tara nazara zai ga fata amma lokacin da kake masa laibu safaru ta ibu zai ce ma da kake ma duniyun ne a albata ina fata ne ke sai ce ma haka haka in kace fata kace talaqaf aqaf har zuwa karshe sai ce da kake ma duniyun ne a albata a ina fata ne ke sai ka yi kitabi to shi ne daidai da hankalin mai koyo aka ce a wuri na farko ana mata bina'i da fata istadda tsawa nazala a wuri uku uku na biyu na hudu da na biyar da na shida ana mata bina'i da zamma la'ibu safaru sa'ibu a uku na gaba ana a uku na gaba har zuwa na karshe ana mata bina'i da sukun shi kan ya zo daidai da hankalinsa amma asali kamar da na bayyana muku a kowanne daga cikin su mabniyun ne a dalfata sai dai in kace ittata tsara na zala mabniyun ne a dalfata hake lafzan amma idan kace laibu safaru fatatu zuwa karshe mabniyun ne a dalfata hake takdiran in kana so ka fitar da wannan takdirin sai ka zo iraji misali zan ce ma laibu fil madi مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة واو الجماعة لأن الواو لا تناسبها إلا الضمة هذا لا بد دليل ليسير الظلم أبنى نفر فيه فيه الماضي وإن أقامت جناية فتاة بيد فتاة التقدير فيك أن قدر فيه ما أجنزه abin da ya hana fitowar wannan fata din cikin da ta ga wawu jama'a to dole ne a samu samma kenan karfi da yaji wannan wawul jama'a din ta murɗe wannan fata din ta mayar da fata ta zaman to dan ba da wannan wani hanya ne mai zo wanda mai koyo zai sha wahala shi ta hanya mafi sauki wuri na farko mabniyun al-fata wuri na biyu mabniyun al-dhamma littisali bi wawul jama'a sauran wurare kuma mabniyun al-sukun littisali bi kaid mutaharraka aw bi nun niswa aw bi la adala al-fa'il shi ta ya zamanto da jerin zango kenan wannan su ne halayya na yi wa fi'ilul madi bina'i sai kuma a hawalu bina'i amri halayya na yi wa fi'ilul amri bina'i da wanne halaye ake wa fi'ilul amri bina'i su ma sai mu karanta misalan da farko mu fassara al'amfila misalai نزل أسنانك بعد الأكل كذبتك حقورنك باين شين أجنك أسنان تركي من السين شين حقوري أسنان حقورا نزل كذبتك أسنانك حقورنك بعد الأكل باين كاشي أبنك سمحها لك عنكري في سيرك تنتهيك ka yi hankali shi ke rika cikin tafiyarka. Istamiya ka saurara, ka saurari nufafari na sihohin likita. Abin da likita zai gaya maka na yadda za ka yi amfani da maganin da ya baka ka tsaya ka saurara sosai. Domin idan ka yi amfani da shi ba yadda ya gaya ma ba, maimakon ya warkar da cutarka sai ya tara cutar da kai. استيقظنا مبكرات استيقظنا كفرك ما تاكينا tunda mu musa nuna ne su anan ku farka ku bakkira ki da sabbako a halin sabbako ku farka da wurwuri a jidna ku kyautata sabaka ba'adi dafa abinci ku kyautata dafa abinci ma'ana ku yi dafuwa ku dafa abinci mai dafuwa mai kyau حذبنا أولادكن أحذبنا كتربيا تر كوماتا أولادكن أولادكن يا روكو تجنب تتاولنا المثالي قد أوكو تنم تجنبن تجنبن المزاح الكبير تجنبن كفا كفا نيسنشي المزاح الكبير زوليا دي يوا zolaya da yawa ka yi tace su a nan ana kiran nunu dinnan nunu nunu sauki a sakila asali ta jannab ne ta jannab da nisanta ya ta sa nunu sauki ta jannaban na kafa nisanta ashiran na ikhwanaka ka yi mu'amala da yan uwanka bil ma'ruf da kyautatawa ukhrujanna kafa fita ila al-huquli zuwa lambuna kafa fita nuna suna yana karfafa umarnin ne dan anan mun samu nuna taukin ne ne tadda da jallaban na ajiran na ukurujan na in fadan ka haddace ahadas in fadan ka kula ahadas sadiqi alkawarin aboki ka kula da alkawarin aboki in fadan ka fa kula in ka ce in fad kula ka kula in ka ce in fadan ka fa kula ka tsara karfafa wannan kula din da wannan nono din ana kiran sa nono sauke shi ba khalifa bayar shakka asinan ka kyautata ila nasi zuwa ga mutane aw idan ka kunna misbahaka fitilarka ka kunna fitilarka alki shabakata ya sayyad alki shabakata ka jefa kogiyarka na kamun kifi ya sayyado ya kai ne kamun kifi ya kai ne so ud'u ka kira ud'u tabiba ka kira likita da harra ka kula da harra sidka ka kula da gaskiya shi ma ta koro a cikin abin da kake faɗa iftaha ku buɗa ku biyu umarni ne zuwa ga mutane guda biyu iftaha ku buɗa nawafid al-hujrati kofofi na ɗaki ɗakuna na ɗaki akilma ku girmama ku biyu zuyufa kuma bakinku uhuzuza uhuzuza ku cigiza shajaratan nabki bishiya itacen magarya ku cigiza ku biyu a nan da yake iftaha mutane biyu umarnin mutane biyu ku bula ake ba mutane biyu ku ku girmama uhuzuza ku cigiza ku biyu misali na gaba ijma'u ku tara ko da yawa saboda wawu jama'a ya zo nan ku tara samar al-bustani ya'yan itatuwa na gona istahimmu ku yi wanka naka ce istimam ana nufin wanka haka na tsafta ba na ibada ba ina ibada ne ake rasa al-ghuslu al-ghuslu istahimmu ku yi wanka fil nahari a cikin tafkin ruwa ukhruju ku fita ku da yawa ila al-huqul zuwa lambuna raddihi kijera umarnin mace ta kada ya fiti kijera asasan hujjar tarkacen taki maka ce asas kayayyakin da ke cikin gida wanda ake amfani da su su buta su tukunya su ludayi da makamacin su arziki ki rufe babar dari kofar gida in fadi ki haddace darsaki darasin shi ya haddace darasin shi wannan shi ne fassarar waɗannan jumloli sai mu dawo baya domin mu duba halayyar da ake wa filin amri idan a cikin waɗannan misalai a misalai uku na farko za mu ga filin amri an masa jina'i ne da sukun nasif ka tsabtata tabahal ka yi hankali istamiya ka saurara kun ta filin amri a nan kowanne karshensa yana da sukun a misali uku na gaba shi ne misali na kudu da na biyar da na shida za mu ga filin amri a nan an sa masa nunun nisuwa nunun nisuwa wanda muka karanta a baya kafin nunun nisuwa din za ka ga filin amri ya kare da sukun istaikiz na ajib na hasib na a nan ma kenan a lokacin da nunun nisuwa ta shigo to ana wakilin amri bina'i da sukuni kamar wancan wanda ya gabata istaikiz sukunni ajib sukunni hasib sukunni wannan nuna din tana nuna wanda aka umarta da aikin mata ne da yawa in ka duba misalai uku na gaba za ka ga ta jannabanna an sa nunun ne shadda bayan fili in ka ce ta jannab filin amri in ka ce a shi filin amri in ka ce ukhruj filin amri to sai aka makala wata nunu wanda ake kiranta da suna nunu tauhidi suna wannan nunu din nunu tauhidi ma'anar nunu tauhidi shine wannan nunu din tana karfafa wannan umarni misali in kace da mutum ta jannab ka nisanta amma idan kace ta jannaban na ka fani santa ka fani santa wani ka karfafa wannan umarnin ne haka in kace a shir a shir kai mu'amala asiran na kai fa mu'amala ka karfafa in ka ce ukhruj ka fita amma in ka ce ukhrujan na ukhrujan na ka fa fita kai amfani da nunu tauhidi wanda ba shi da shadda shi ne na gaba na misalai ukun nan na gaba na goma da na sha da na sha biyu kun ga ya ce in ka haddace a sinan ka kyautata au kidan ka kunna to anan ma ka karfafa umarni amma karfafa umarnin bai kai na bai kai na baya ba wani malami ana kiransa Muhammad Muhammad Muhammad a Abdulhamid wanda yayi wani abu hidima sosai wani malamin Masra ne ya rasu a 1990 ko 7 ya rasu to shi ne yake cewa bambancin nono din nan ta farko mai shadda ta jannabanna ajiranna ukhrujanna da wannan mara shadda shi ne ne sukun ibadan afinan aufinan kaman ka ce ne ja'an nasu ja'an nasu kulluhum ajma'una kamar da Qur'ani yazo fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'una wannan shi ne a matsayin nunu tawkid wanda yake da kada amma in ka kawo ne sukun din na mara tawkid kamar ka ce ja'an nasu ajma'un ne kaga bai kai wancan bayi wancan cewa kai za annatu kulluhum ajma'un to shi a matsayin tajannaban na ashiran na ukhrujan na amma ka ce in fazan asinan auqidan kamar ka ce za annatu ajma'un kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in bai ce lanas'alannahum kullahum ajma'in ba fa rabbika lanas'alannahum ajma'in saboda haka kowannen su yana karfafa umarni amma na karfafawa na farko wacce take da shadda to ta fi karfafawa wannan wacce take da suko ne fagan kafinan au kidan to idan muka duba za mu ga filin amri in nuna tauki ko mai shadda ne ko mara shadda ne ta haɗu da filin amri za a yi wa filin amri din jina'i da fataha ne sai to za ka ga ta janna ba ta janna ba na ba ba sai ka ce ya zo fataha آشرة آشرا لا آشرة كرشنك يا جوكتا اخرج اخرجن اخرجا هذا كرشن يا جو يا جوكتا هكذا انك تجي خضا ايقظا ايقظا ايقظا هكذا انك تجي آسنا آسنا لا هكذا انك تجي اوكدا اوكدا وأولا المثالي بك في الأمر مبني على الفتحة a duk lokacin da nuna tauhidi مسقلة ليه كوكما مخففة تجد تفعيل الأمر تفعيل الأمر زي كتن في مبنيون على الفتاة sai mu duba misali uku na gaba na sha uku da sha hudu da sha biyar za mu ga karatunmu na baya ne ya zo nan karatunmu na baya wanda ya zo shi ne mun karanta hurufin illa guda uku alif alif da wawun da yawun waɗannan hurufin illa da muka karanta to duk fi'ilin da yake da harfin illa to a lokacin da ya zo filin amri za ka cire harfin illa din cire harfin illa din shi ne alama ta jina'insa ka duba wannan in ka ce alfi alfi asalinsa alka yulki kun ga da yawon yulki a mudari to da kaso amri alfi ka cire yawon nan in ka duba ud'u ud'u asalinsa da'a yad'u yad'u a mudari ya samu ne ya samu wawon to in ka zo amri ba za ka cire wawon to ud'u ud'u shine wannan wawon din shine alama ta dinayinsa in ka duba taharra fil al-amri hina taharra ya taharra in ka ce ya taharra za ka ga akwai alif alif a karshen sa to a fil al-amri za ka cire wannan alif za ka ce taharra taharra to kare kenan anan an yi wa fil al-amri bila'i dare da cire harfin illa harfin illa ne ya unce ko kuma ya unce ko kuma alifin ce in dai harfin illa ne za ka cire wannan zai zama to alama ce ta tilayi fi al'amri a duk wani fi al'amri wanda yake dauke da harfin illa sai ka wuce misalai uku uku nan guda uku uku uku nan guda uku kowanne daga ciki an cire nonon ne cire nono din shi ne alama ta yi wa fi al'amri bina'i misali ibtaha ku bude abu dari za ka ce yabta hali yabta hali yabta hali in kama yadda shi filin amri sai ka ce nomu din sai ka ce ibta ha ni din ka cire shi ibta ha ku bude me ka cire anan ka cire nono wanda asalin yabta hali ba za ka ce ibta hali ba sai dai ka ce ibta ha ka cire nono din haka na akrima asalinsa yukrimani a filin mudari in ka so amri akrima sai ka cire nono din kuzuza asalinsa ga asalinsa shi ne ya kuzzani ya kuzzani ya kuzzani a mudari in ka so amri sai ka ce uhuzuza ka cire nono din ijma'u asalinsa ya jima'una ijma'u sai aka cire nono yastahimu a mudari yastahimuna a irin amri aka ce yastahimu aka cire nono ukhruju a mudari yakhrujuna أكيد الأمر أكت لنون أكت أخرجوا رتبي رتبي أنا ياء المخاطبة أنت لسه آه ترتبين ترتبين أبو داري كنا عشان أغلقي أبو داري تغلقين تغلقين دنون عشان إيه فدي أبو داري تحفظين تحفظين aka cire nono da bakin al'amari aka ce rabbi bi ba ce rabbi bi ba aka ce azaliki ba ce azaliki na ba aka ce ihadi ba ce ihadi na ba a waɗannan misalai guda uku kowanne an cire nonon ne cire nonon din alama ce ta bina'ul fi'il amri sai dai misalai uku na farko na sha tara sha bakwai da sha takwas alif din ana kiransa alifu tasliya ma'ana alif ne wanda yake nuna na mutane guda biyu ne suke abu ibda kudin nan guda biyu ku bude akrima kudin nan guda biyu ku girmama uzuza kudin nan guda biyu ku girgiza shi kuma wawu din nan wawu jama'a ne kamar da muka karanta baya ijma'u ku da yawa ku tara maza ibtahimu ku da yawa ku yi wanka maza ukhruju ku da yawa ku fita nan ma maza sannan a lokacin da kai amfani da wannan ya'ul din rajidi shi kuma ana kiransa yawon mukhataba magana da tabashi misali za ka ce anti tu'allihina anti tu'allihina ke kina koya in kana magana da mace ita kadai to a lokacin da ya zo fi amri sai ka shirya wannan nunin tu'allihina sai ka ce sai ka ce mata za su yi sai sai ka ce mata iya iya ilimi sai ka cire wannan nunan yawon din nan yana nuna muhabbabar mace guda daya yi magana da mace ta guda daya to kenan kulasa na wannan darasi ilmul amri ana masa jina'i da sukun a wurare guda biyu a lokacin da bai hadu da komai ba kamar nasjid da mahal da sabi abu na biyu shine a lokacin da ya hadu da ne nunun niswa kamar ka ce istiqit na hakik na hakik na a waɗannan wurare guda biyu ana masa bina'i da sukuni ana masa bina'i da fataha a wurare guda biyu wannan wurare guda biyu wuri na farko in ya haɗu da nunun tauhid saqila ne tatta wuri na wuri na farko kenan wuri na biyu idan ya haɗu da nunun tauhid khafifa ana masa bina'i da cire harfin illa a wuri guda shi ne idan fi'ilin yana ɗauke da harfin illa ya'un ko wawun ko kuma alifun ana masa bina'i kuma da cire nunun a wurare guda uku idan fi'ilin yana ɗauke da fi'ilin amri yana ɗauke da alifun tasniya wuri na farko kenan wuri na biyu idan fi'ilin yana ɗauke da wawun jama'a wuri na uku idan fi'ilin yana ɗauke da ya'ul mukhafafa shi ne yawun da ake wa mace ita kadai magana ga sunan bayanin a cikin ka'ida yake alƙa'ida yubna fi'l al-amri ala sukun yake ana wa fi'l al-amri ilahi da sukun idza kana sahih al-akhir idan karshen sa yana da lafiya ma'ana a karshen sa bai da harbi lillah kamar misalan da muka karanta misali ka duba nafsi karshen sa fa'u fa'u baya daga cikin hurufin lillah سماحا كرشان سداب لا مباتة دا جسو حروف الإلا استمع كرشان كرشان سا عين عين باتة دا جسو حروف الإلا في نفس دم كيف الأمر كرشان سيكتن سيلا يباني دا حرف الإلا دوانا مد جنائي دا سكون da kuma wani sharadi daban wannan ya tafi da shi ba wani abu da ya haɗu da shi kuma ko nuna tauki ko nuna nutsuwa ba komai da ya haɗu da shi وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة حكما إذا في الأمر نون النسوة تهدد في تزعمة جناية السكون هذا كان من سامور عليه برادين لما كبين أبايا ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوحيد أنا متى جناية في فيل الأمر ففتح إذا في الأمر يهدد نون التوحيد وأن نون التوحيد يكون ثقيلة يشتى أو خفيفة ولا شتى ويبنى على حذف حرف الإلا على مثل بناء تشريع حرف الإلا إذا كان المعتل الآخر إذا كان هنا تشوتا هنا توشيرة وهي هنا كده تشوف حروف الإلا ويبنى على حذف النون على مثل بناء تشريع نون إذا اتصلت به ألف اثنين إذا ألف نمتاني قدادو لما كان هذا متاني قدادو يحدث أو واو الجماعة وكما واو لا mutane da yawa aw ya'u mukhataba ko kuma ya'u wacce ake magana da mutum daya da shi sai ahwalu bina'i al-mudari ahwalu bina'i al-mudari anan kar ku manta da wani abu muhimmi da muka karanta na baya a lokacin da muke magana akan alwa'ul i'rab mun kawo fi'il al-mudari a cikin alwa'ul i'rab muka ce fi'il al-mudari ana masa rufa ana masa nasaba ana masa jazama mun karanta wannan to anan kuma gashi ya zo ya ce mana a hawalu bina'il mudari halayya na yi wa filin mudari din bina'i a can ya ce ana masa irabi a nan kuma ya ce ana masa bina'i wannan ba wani abu ne wanda yake iskani ba akwai wuraren da ake masa irabi akwai kuma wuraren da ake masa kaga ba wani iskari sai kai gudu mali a rufe yake cewa wa arabu mudari al inariya min nuni tawkid al mubatir wa min nuni inati kayaru la malhuti yake cikin mudari za ta mata iraji ya samu rufa wannan dai ma'anar iraji ko shi ne abu ya dinga tattanjuwa ya samu rufa ya samu nasaba ya samu jazama yake da sharadi wannan sharadi shi ne wannan sharadi sharadin shine in ariya min nuni tawkid mubadi idan shi mudari baya hadida nuni tawkid wani nun inasi idan shi mudari baya hadida nunu inasi nunu inasi shine nunun nisuwa da muka karanta da su a lokacin da shi mudari baya hadida nunu tawkid baya hadida nunu inas ko nunun nisuwa to a wannan lokaci za a masa irabi kenan idan shi mudari ya hadu da nunu tawkid ko ya hadu da nunun nisuwa za a masa jinayi shi ne wannan darasin sai mu duba misalai al'amsila misalai la'attari annan nasihata wannan ba yi bayani ba shi ne karatu mu na dazu la'attari annan nasihata la'attari anna wannan nuna tausi ne bambancin wannan misali da misalin da ya gabata wancan nuna tausi ya zo a cikin filin asali a nan kuma ya zo a cikin filin mudari me yasa da dalilin mu akan a wannan asali a cikin filin mudari saboda ya zo da hurufin mudari mun karanta hurufin mudari guda hudu ba a jinsi awwal akwai hamza akwai nunu akwai yawon akwai tayi kun ga da as ah ah ah kun ga hamza ya bada da shi wannan zai nuna maka shi rubuta ne la astami annan nasihata zan ci nasiha lalle ne zan saurari nasiha abin da ya sa muka ce lalle ne zan saurari nasiha ya sa nuna sauki kamar da muka karanta hakan da ya zahaban na ghilmanu yara lalle ne sai sun tafi wanda nan an sa nono ne nono sauki ne shakka misalai uku da na hudu kuma sai aka sa nono sauki mara shakka ala tasrihan ya kai ya kai ba ka huta ba ba ka huta ba kinan da kake ala tasrihan ba za ka yi hutu ba za ka yi ala tarhamar hazar miski ba za ka ci tausayi ba za ka ci rahamar jin kan ko tausayi wannan miskinin ba kun ga ala tasari ham nunu tauki da sukun mara shakka ala tarhaman nunu tauki nan ma shi ma mara shakka mai sukuni to za mu ga waɗannan misalai guda hudu za mu ga fi'il mudari ne amma ba fi na da fata saboda nunu tauki din kafin ya shigo fata ne shi ne yake da shi la'attabi'a la yadhhaba ala tasriha ala tarhaba kaga fil mudari ne karshen sa fataha to kenan anan zaka ce fil mudari mabniyun ala al-fatha likisarihi bi nun at-tawkida ana farko zaka ce bi nun at-tawkid al-thaqila ana biyu bi nun at-tawkid al-khafifa sannan misalai na biyar na shida na bakwai da na takwas a ɗalibatu ‘yan mata ɗalibai yastami'a nan nasiha suna sauraron nasiha ku ga nonon nisuwa ya zo yastami'na yake a ɗaliba ɗalibai mata yastami'na suna saurara na tunan nonon nisuwa ne annisa'u mata yadhhabna suna tafiya ala tasri'na ba za ku huta ba ya fata ya ya koyan mata ala tarhamna ala tarhamna hada miskin ba za ku tausaya wa wannan miskini ba to kun ga waɗannan misalai hudu na biyar da na shida da na bakwai da na takwas filin mudari ne aka shigar da nunun nisuwa abin da ya sa muka ce waɗannan filai filin mudari ne sun zo farkon su imma da yawon imma da tawon yastami'na yazhabna da yawon tattarihna tarhamna da tawon kenan filin mudari ne ko muna gani karshen sa ya zo da sukun yastami'a na yazhab na tattarih na tarham na kenan a nan fi'il mudari ne amma mabniyun ala sukun me yasa ittisabihi bi nunil inas kamar da ibnu mali ya ambace shi ko bi nunil niswa saboda ya hadu da nuru ya hadu da nunil inas ko kuma nunil niswa kenan khulasa shine fi'il mudari in bai hadu da nunil tawkidi ba bai hadu da nunil niswa ba shi mu'rab ne ana masa iradi amma in ya zo da nonon tauhidi ko nonon nutsuwa ana masa jinai ma'ana ba zai canji ba a hali guda jika ta kai ba zai canji ba sai dai in ya hadu da nonon tauhidi zai kasance mabniyul alal fata in ya hadu da nonon nutsuwa mabniyul alal sukun mu koma ka'ida shi ne bayanin da yake ciki alqaida يبنى الفيل المضارع على الفتح يسأل وفيل المضارع إلهي دفتا إن اتصلت به نون التوكيد إذا نون التوكيد تعب له ويبنى على السكون أنا مس بناء إلى السكون إن اتصلت به نون النسوة إذا نون النسوة تعب له ويعرب أنا مس إيرادي فيما أدى ذلك وما باين wannan in ka cire wannan waje ta sauran wurare ana wasilin mudari iradi zai sako a yin wannan mun gama bayani a kan me ake nufi da me ake nufi da al-binai me ake nufi da al-i'rab ko me ake nufi da mabani me ake nufi da ma'rab mun yi bayani akan alwa'ul bina'i mun yi bayani akan alwa'ul i'rabi mun yi bayani akan alwa'ul bina'i al-amri ko fi al-amri mun yi bayani akan alwa'u bina'i fi al-madi mun yi bayani akan alwa'u ko ahwalul bina'i fi'il mudari da kuma yadda ake masa iradi a nan abin da ake so ka sani al-i'rabul bahthi wannan yana da muhimmi sosai kuma sun yi dabara sosai da suka kawo wannan babi kusa da darsukan nan guda uku waɗanda muka karanta dalili a nan duk wani abin da aka ce maka mabniyun ne to za ka buƙaci mahallinsa mabniyun ne shi mahalli ne ne to mahallin iradi shi ne kuma wannan darasin yake dauke da shi mu duba misalai al'amsila misalai misali na farko anta rajulun muhazzabun kai mutum ne muhazzabun wanda aka tarbiyantar muhazzab mutumin kirki wanda aka tarbiyantar misali na biyu sa'atu haula il masakina na taimaki waɗannan miskinai misali na uku a tsabtu ala hadal maridi na tausaya wa wannan marar lafiya misali na hudu la tajra banna al-ma'a al-kajra kada fa ka kuskura kada fa ka kuskura ka sha ruwa al-kajr gurbatacce to anan ana so ka fitar da mahalli ne yayi iradi anta menene anta dalili ne as-sabair kulluha mabniya dalili cikin da kaga dalili mabni ne to tunda anta dalili ne mabni to anan menene mahallinsa menene mahallinsa sai da za ka nemo mahallinsa shi ne in ka ce rajulun din nan khabarul mubtada anta kuma me zai gaba mubtada saboda ba zai ya samu khabarul mubtada ba sai da mubtada yi in ka ce rajulun khabarul mubtada dole ne an tayi zaman to mubtada saboda abin da ake nufi da mubtada idan ismi ya zo farkon jumla mubtada ne kun ga anta ismi saboda ne saboda dalili ne dalili shi ma ismi ne to mubtada kuma menene wasalin sa مرفوع المبتدا اسم مرفوع في اول الجمله كما لما كرنت الجزء الاول ما تو مرفوع shi kuma an ta dinnan menene karshen sa fata to mun karanta daga baya duk abin da yake mabniyo ne za ka masa bina'i ne da abu wasalin da ka gani a karshen sa karke na an ta nan za ka ce mabniyo ne a rabe alal fata shi ma'allini shi ma'allin rafin saboda kai da kanka kake mubtada ne inda za ka ce an ta din ka kawo wani suna wanda ba mabni ba ba ka sa wajen za ka ga wannan sunan ya zamanto ya zamanto yana da rukuwa misali kai da nake maka magana sai an ta rajul din idan sunanka misali in sunanka ishaq ne to zan ce ishaqu rajulun an can na ce da sai na sa ishaqu a wajen me samu ruku a samu haka nan misali zan ce aliyun rajulun aliyun musada me samu rufa to yadda in ka ce an ta dan ka kawo sunan da yake karban iradi ka aje shi a wajen wannan an zai samu rufa to an ta din zaka ce dalilu mufassil ضمير مفصل مبني على فتحة في محل رفع مبتدأ ولأنه مبتدأ. هل da wannan kenan ka duba misali na biyu yace sa'atu sa'atu mun karanta sa'at na baya sa'ad fil madi mabni ma da sukun su din nan mun bayyana dalili ne na yin magana ko kenan anan an samu fi'ili da fa'ilin sa in kace sa'ad shi ne fil madi mabni ma da sukun ko kamar yadda muka karanta su din shi ne wanda ya aikata aikin fa'ilin sa'atu nayi taimako na taimaka me rage sai mafulun bihi saboda idan fi'ili ya zo fa'ili ya zo sai ne sai mafulun bihi to haula'i shi ne mafulun bihi mafulun bihi ne ya hukunce sa ba mansubun bane haula'i shi kuma karshen sa menene kasara ko to kenan haula'i ismul isara ne mabniyun alal kasra shi mahalli ne shi mahalli nasbi tunda ya zama to mafulun bihi inda zaka cire haula'i din ka kawo sunan wani a wajen masakin din da yake gaban sa misali ka sa misali za ka yi cewa sa'atul masakina sa'atul masakina kaga wannan nasaba din ya fito amma da ke haula'i ka sa a wajen shi kuma mabiyun ne Allah kasara ba zai yiwu ka fitar da wannan nasaba din ba sai dai kace ha harfu tamrihi ulai ismul isara mabniyun ala kasrati fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ko li annahu maf'ulun bihi yasa almasakina a nan da ke na'adi ne na haulai sai ya samu fata sai ya ce almasaki na na wasu baki jama'a kaɗan ne shida a lokacin da ka duba misali na uku a fabtu ala hazal maridi a fabtu ala kun ga ala din na harfin jarri ne harfin jarri ne zo muna neman مجرور فلوكة عندك هذا هذا اسم الإشارة اسم الإشارة كما تكين لك شيء فيما مبنيه كمان تمايل الدمائر أسماء الإشارة أسماء الموصول ذكر su musulmi ne ko a ina ka gansu to nan kace haza menene gashin sa alif to duk wasu hurufin majji har in dai kaga harafi ya tare da harfin majji to zaka ce masa in mabni ne zaka ce masa mabni ne ala sukun ne ana haza zaka ce mabni ne ala alifa haza za zaka ce mabni ne ala sukun to da ke mabni ne ala sukun to da ke ala ya ce ce sai ka ce bi ma hadde kirri shi ma hadde kirri tunda ala din harfin kirri ne to shi yasa wannan jarra din ya fito a na ajinsa kace ala hadal maridi ala hadal maridi kamar da baya kace sa'atu haula'in masakina sai wannan nasaba din ya fito a almasaki a nan kuma a almaridi sai wannan jarra din ya fito kaga mun samu na farko fi mahalli rabin anta في محل نسب هؤلاء في محل جر هذا سوى شكوه على nan kuma za ta kirabanna kuma za ku bada ansa da kanku a nan a nan in kace la mun karanta a juz'ul awwal la nahiya la an nahiya la da take hana wa mutum aiki to tana yi wa fi'il mudari ta zama ne ko dazu dazun nan kuma muka karanta fi'il mudari idan nunu tawkidi ta shigo masa za ta kasance mabniyun alami mabniyun ala fatha to saboda haka a nan za ka ce la ta kirabanna la ta kiraba za ka ce fi'il mudari mabniyun ala fathatin fi mahalli kasri fi mahalli kasri saboda la din nan harfin kasri ne misali inda za ka cire wannan nono tawkili din me za ka ce la ta kirab karkata ba ta zaman ya fito ba to nono tawkili ne take mayar da fi'il mudari mabni haka ce mabni wanda ba zai tsanci ba to da ke nuna sautin ta mai da filu mudari mabni da saboda haka kace la takrabanna za ka ce la takraba fi takraba filu mudari mabni ala fathati fi mahalli jazmin saboda ne saboda ba ta zo mu bila annahiya to wannan nan dama abubuwa guda uku ne akwai marfu akwai mansub akwai majrur akwai majzum su ne waɗanda muka ce irabi ne ko kace ar-rafu wal nasbu wal jarru wal jazmu to a waɗannan wurare guda hudu nan gabaki daya to kowanne ya zamanto mahalli ne ba wai wanda yake na asali bane sai ka kace al-irabu al-mahalli القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها يجي إذا متى كلمة مبني كلمة مبني إن ينتعه أولي وجه نولا يرم رفع هذا نصب هذا جر هذا جزم كركن سمسم بريد الجبع لا يتغير آخرها ويقال سيدي ذا إنها في محل رفع in ya zauna a wajen marfu'i ne sai ka tafi mahalli rafi kaman anta in ya zauna a wajen mansubi ne sai ka tafi mahalli nasbi kaman haula'i da muka faɗa in ya zauna a wajen majruri ne sai ka tafi mahalli jarri kaman ala hada da muka faɗa in ya zauna a wajen majruri kaman la takrabanna sai ka tafi mahalli jarri ala hasabi mawdi'iha fil jumla daidai da wurin da ya zauna a cikin wannan jumla din yayin da kuma za ka gane cikin sauki shi ne ka ci da wannan kalima din mabani ka kawo wani kalima wanda mu'arab ne ka sa a wajen wani wasali zai samu to duk wasalin da ka ga wannan zai samu to shi wannan kalima mabani din zaka ce mabani na ala kaza daidai da wasalin sa sai ka ce fi mahalli kaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi